A Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. Shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A birnin Kumasi a kasar Ghana kuma ana iya samun mu Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Juma'a 24 ga watan Janairun 2025. Shirin yau da gobe zai yada zango a birnin Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Yau da gobe. To masu sauraro barkan mu ta sake haɗewa da ku a cikin shirin namu. To a cikin makon nan ne dai 20 ga watan Janairu na 2025 aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya dawo a karo na biyu. Cikin jawabinsa na karɓar aiki ya bayyana sa hannu akan wata doka wacce ta janyo muhawara da nazari akan jawabin nasa inda ya ce daga yau ƙasar Amurka ta amince ne kawai da jinsin maza da na mata wanda wannan ke nufin hannunka mai sanda ga wasu ƙungiyoyin jama'an da ko me furucinsa ke nufi na gayyato masana don yin sharhi a kan batun sa'annan mun leƙa masana'antar shirya fina-finai ta kaniwood don jin wanda da suke toyawa akwai mu ɗauke da girke-girke. Tubar mu fara da tattauna da muka yi a ajin namu. tare ne da Dr. Abdullahi Abubakar Gwandu mai yin sharhi akan al'amuran yau da kullum da kuma Hajiya Maryam Yahaya Sani shugabar Ummul Khair Foundation da kuma Dr. Mustapha Abdullahi Aliyu dukansu masu yin sharhi akan al'amuran siyasar duniya da kuma na yau da kullum barkanku da shigowa. To yau za mu tattauna ne akan jawabin da sabon shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya yi a lokacin rantsar da shi shirin ga watan Januwari a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka inda ya fito da dokoki sababbi wanda za su shafi ƙasar Amurka kai tsaye. Sai dai akwai abin da ya ɗauki wa mutane hankali kuma aka yi ta tattauna Shi ne na maganar cewa ƙasar Amurka ta yarda ne kawai da jinsi biyu a duniyan nan wato jinsin mace da kuma namiji. wannan furici ne wanda yake da bayanai da yawa ko in ce mai harshen damu wanda yake neman a ce an fassara shi wani ma mai sauraron zai yi tunani ya ce to dama akwai wani jinsin ne bayan mace da namiji ne ne wannan jawabi nasa yake nufi da kuma tasirinsa akan al'amarin siyasar amurka da kuma dangantakanta da sauran kasashen duniya to zan fara da dr abdullahi abubakar gwandu shi wannan jawabi na shugaban amerika na 47 mr donald trump wato wata manuniya ce hannunka mai sanda wanda ya san hurci na Donald Trump da irin siyasa shi da manufofin shi kuma yana bibiya shi to ya san inda ya nufa. Wannan bayanin da ya yi a dunkule cewa Amerika jinsi biyu ta sani mace da namiji. To saƙo ne, saƙon kuma ya ƙunshi abubuwa da dama. Amma a taƙaice saƙo ne ga waɗanda ake kira da turanci LGBTE. LGBTE mai sauraron mu a Hausa wato ana nufin masu auren jinsi. Auren jinsi anan shine mace ta auri mace, namiji ya auri namiji, ɗa ya auri uwa, ba su canza halitta su ma suna ciki namiji ya koma mace ko mace ta koma namiji dukkansu suna ciki to donald trump yana bayanin cewa a wannan bayanin cewa doka amerika ko kuma shi a shugaban amerika bai yadda da wannan ba bai kuma amince da wannan ba kuma ba fu ba su san da wannan ba a cikin bayanan da ya yi na cewa allah ya halicci abu biyu ne mace da namiji to wannan saƙo ne a wurinsu kuma kada mu manta a baya turai da amerika suna cikin 'yan kan gaba wajen ɗaure wannan aƙida gindi ya kai ga matsayin da idan ma kai wata magana da ta saba wannan aƙida idan kana cikin ƙasashen su za a kai ka kotu a ɗaure ka ko a yi maka hukunci ko kuma kai ɗan wata ƙasa idan za ka je wannan ƙasar a cilasta ka da cewa sai ka yadda da wannan aƙidar kafin a barka ka shiga kau da shi cikin ɗan lokaci zai wahala amma dai za a raunata su dalili idan ya zama doka ai da suna da kariyar doka ne doka ce ta ba su kariya dokar da suke kira freedom and liberty da turanci wato yanci ɗan ƙasa na da yanci abin da ya ga dama kuma yadda yake so shi kuma donald trump abin da ke nunawa cewa ai kowane yanci yana da iyaka inda yancin ka ya tsaya tunan yancin wani yake tashi yanci ba wai ana nufin ka yi abin da ka gaba dama ba ne a rayuwarka saboda haka idan babu dokar da ta ba su kariya to su zai ragu kuma za su yi rauni wanda yake a hankali za a waye gari to ko da ba a kau da su gaba ɗaya ba to za ga cewa wato tasirin su zai wahala amma yanzu ƙungiyoyin da suke da su masu karfi ai sun shiga wannan inuwar dokar yancin ce da ƙasa ta bas to idan babu wannan yancin ai ba su da wata madogara To, Dr. Mustapha, a matsayinka na kwararri a bangaren sanin halayya ɗan adam? Akwai kasashen da zaka ga sun ma kawo 'yan dokoki idan za su ba da tallafi ko za su bada bashi ga wasu kasashe masu tasowa cewa har sai mutum ya yarda kuma ya amince yana kuma goyon bayan waɗanda misali suke ake cewa 'yan daudu ko 'yan hamsin kafin a ce ma an ba su tallafin ko bashi shin wannan doka da shi trump ya kaddamar kana ganin zai tasiri ya zama an samu sauyi a ta wannan bangaren a wannan kan da yadda allah zai zama ka domin yadda kika kawo kasashe kasashen ma akwai amurka a ciki mm. akwai kuma kasashen turai a ciki kuma za mu iya ba da misali ko mu a najeriya ya faru 2014 lokacin shugaba president goodluck ebele jonathan aka turo daga amerika cewa gashi nan kuduri a aiwatar da wannan abubuwan cewa lgbt communities na a yadda cewa yadda malam ya bayanin su su ne masu auren jinsi ko masu canje jinsi ko daidai irin wannan kazantar da ke tare da shi haka cewa a yadda da shi a al'adarmu na afirka to inda ake kuskure a dimokuraɗiyya har ga amerika har da kuma yanzu mun gode ma allah donald trump allah ya shiga zuciyar shi ya fara juyawa shine menene inci abin da kake nufi da freedom da right da liberty in kai ka fahimce shi a wurinka cewa mace za ta auri mace namiji zai auri namiji kaga wannan kuskure ne ya kamata a ce to in aka ce abu ne na al'ada wanda ni nake dubawa na bangare na na horaswa na mutum eh, na wanda ya ilimi sanin halayyar yan adam mm. da kuma a kasashe da kuma al'adu wato societies da culture al'adu na mutane mm. shine cewa to karka tilasta ma mutum a bangaren right mm. ko freedom yadda democracy demokaradiyya take nuna mana na ɗaya kenan to na biyu inda za mu sake dubawa yadda kika ce mana mu duba amfaninsa wanda shi donald trump ya kawo me yasa Donald Trump ya kawo cewa a first executive order da zai sa hannu a ranar da ya koma shugaban sa na 40 me yasa ya janye ta saboda ya ga ta da take da shi na farko ga tattalin arzikin shi tana da condition wato tana da ka'idodi cewa duk wanda ya sa hannu a wannan harkan yake yi in ya samu da lallura akwai suna da lallurori na lafiya sosai wanda serious health challenges crisis ne a america yanzu mm. wato ya shiga matsalan tattalin arzikin su na lafiya cewa da yawansu suna zuwa suna kaiwa abubuwa wanda duk kuɗinsu na shiga kowane irin aiki suke ba sa iya kulawa da kansu dole sai gwamnati ta ba tallafi sai ya duba ya analysis ya lissafa kudin da ake kashewa da ya ce ya yawa ya ce to dan me na biyu sun constituting voting political block wato mana na democracy ce na 'yan democrat cewa in dai suna da yawa in suka baka block za zaka ci zaɓe. Mm. To shi ya fara shi ne suna da ƙarfi. Mm. To sai ce to mu muna taimaka muku da kuɗi da abin da ba dole ba. Na ɗaya kenan na biyu kuma ku shirya siyasa yadda kuka ga dama. sai ce to ni bai yarda da wannan ba za a sake saboda daga yau a koma tasiri ko kuma sura da muka sani na ɗan adam na jinsin ɗan adam da Allah ya sani ya kuma umurce mu mun shine namiji daban mace daban kuma kar a wuce wannan kar a canja in kana da matsala ka je counseling wato in kana jin jikinka yana maka ka zama dan dauri ko yana zama wani akwai ai su ma tsarurruka da suke da su shine counseling shine therapy wasu abubuwa da za a yi maka na gyara kafin ka sauka tambaya ta gaba shine ta yaya shi wannan dokan da ya sa kake hmm. ganin zai tasiri a kasashen Afirka a zai tasiri sosai saboda mu saboda kaga yanzu an fara samun hmm. yawaitar waɗanda suke canza halittar tasu da kuma wanda suke shiga cikin harkar kwarai wannan akwai su sosai a cikin mutane da ake samu in media na hmm. farko kenan na biyu akwai su a mutane yan fashion in ka duba mutane yan fashion irin su Bobrisky misali in zamu kawo za ga suna nan suna na cikin masu shirya fina-finai wanda suke kawo to dole tasirin zai rabu saboda me finance din funding din da ke zuwa yawanci daga democrat ne mm. to kuma kin ga yanzu ba sa cikin gwamnati na tsawon shekara hudu mm. to funding ba zai zo ba so mu ka ga yanzu nan in aka ce zara za a ƙara wayar da kan al'umma dama ne muka samu har ga su din ma a nuna musu kurakuransu domin ga kurakurai illolin da ba a sani ga wannan abin shine irin wannan na rashin lafiyar da ba a nunawa a tv sai kana bin su kana sanin yadda suke ko kana da access da wuraren da za ka gani illolinsa wanda gwamnati ba sai ta taimaka zai zo zama maka lalura wanda kai kanka ba za ka iya kula da shi ba kuma gashi na a siyasance da ilmance da kuma sanin tattalin arziki Trump ya ce kuɗin da ake kashewa game da wannan lafiya ai ba wai za mu iya cewa ba wai dan Allah bane saboda su can jari hujja ne yadda malam ya faɗa mm, to nawa za a kashe ba magana addini bane mm. yanzu dole ne ta sa cewa illolin wannan abin ya fara bayyana misali game da abin da ake ba wani yanzu misali samun aihuwa ai ba su aihuwa to ya za a yi sai a ce to a kashe musu kuɗi ko su je su yi sorgasi ma'ana su je wani ƙasa su samu wata mace ta yi musu ɗa a ɗauko shi a kawo shi amerika ko kuma a yi ɗan da technology hmm. irin wannan wanda su za a kawo abin a sa yawa a sashe a gina yaron da sauransu nawa ake kashewa Trump ya yi lissafi. Ya ce to in kuma mace da namiji za a zauna a yi lahiya lau ba kwara ko da ba da za mu je mu yi ta dura kuɗi a wannan wurin kuɗin a iya yin wani abu daban. To duk irin waɗannan ilimin ne ya kamata a sani mutane don su san yadda za a tafi da cigaba mai kyau a duniya. To hajji a matsayin ki na uwa kuma a bisa halitta an san akwai halittun da Allah ya yi wa'inda ki ga sun zo ne a haka wato ake ci musu mata maza a Hausa mm. wato wanda zaka ga suna da halittun guda biyu a jiki ta iya wa irin wayannan an tauye musu haƙi a mahangarki to a'udhu billahi minash bismillahi rahman rahim um, a irin wannan magana gaskiya ba zan ce an tauye musu haƙi ba saboda dama Allah shi ya yi halitta ya halicci namiji ya halicci mace sannan kuma ya halicce su duk da mun san da su kuma alkur'ani ya gaya mana akwai irin wa'annan mutanen don jun din nan hmm. akwai wata wanda ta zo mana cikin hijabi da komai da komai muka duba ta zo ta ce za a yi mata irin wannan aiki saboda tana cikin wahala in za ta yi al'ada ta wajen mata in za ta yi fitsari kuma ta wajen maza take yanzu haka da aka je aka yi mata operation hmm. aka yi wannan tun rayuwanta shekara goma a cikin hijabi da niƙafi amma ya koma ibrahim so saboda haka kaga wannan ba a tauye haƙƙinsu ba saboda idan da halin da yadda za a canza musu mm. su koma wanda ya fi yawa wannan kuma dama haka aka halice su mm. eh wannan an halice shi mm. amma da aka duba A eh, da biyu da aka halice shi da biyu amma da aka duba wanne ya fi yawa daga ciki na maza ya fi yawa so yanzu an maida shi kuma namiji kuma ah, insha Allah nan da wata kaɗan ma zai yi aure saboda haka a cikin wannan saboda an ƙara musu wasu hormones wanda zai sa shi ya ji sha'awa ya zama namiji kuma yana yin abubuwa duk da yana kyamatan mata da maza ba tun da ya saba a gefen mace ne to amma daga baya za ka ga yanzu ya fara coping out kuma muna tare saboda haka ba tauye haƙƙi ba ne yanda Allah ya halatta abin shi a haka yanda Allah ya ta shi ne zaman lafiyar mu kuma shi ne yanda kamar yanda doctor suka yi magana suka ce akwai cututtuka kala-kala ga masu canza jikinsu ko suna yin tattoos ko suna yin yanka fuskansu akwai kansa da abubuwa da yake famu wanda ba a fadan irin wa'annan ciwon su ake sa illolin da ke eh, faruwa na daga cikin kila abin da suka je suka yi bincike ko kuma suke gani abubuwan na shafan su kuma a jikinsu dara na cin gida kamar idan aka duba elon musk da kuma irin will smith da 'ya'yansu suke sun ka haifi ɗa namiji kana expecting ya gaji business ɗinka ya yi abubuwa nashi mm. amma kuma ya koma mace mm. to wannan ba karamin ci ba ya bane ko da ba addini ba mm. su nemo tunda nature din ya halicci namiji da mace ne saboda haka Allah ne ya halicci namiji da mace saboda haka kila su koma yanda abu natural yanda yake. Bar mallaka kama karya a yaushe muka dora. Eh, eh. Sauyin sauyi ke so, sassa can talaka ta a ita kuke ganin kuma wannan dokan da ya sa zai yi aiki a shi kasar amurka da duba da cewa sun sun ga sun saba da cewa suna da yanci kuma ga kungiyoyi irin na kare haƙƙin dan adam da neman yanci din da za su taso su nuna cewa an takura saboda yanci ne suke ganin dama ne idan mutum baya son wannan halitta yana iya komawa wannan da yake so wato hajiya wannan maganar yancin da turai da amerika suke ta maganganu a kansu wanda har za su iya sa maka takunkumi ko su taka ka ko su hukunta ka akan maganar yanci din nan wato da yawa masana sukan yi sharhi cewa maganar yancin nan kawai ana amfani da ita ne domin biyan wata manufa kuma sukan yi bayani cewa maganganun su wani lokaci suna saɓani da wato suna saɓani mm. kamar kana faɗa ne zuciyarka bakin kana faɗan wata magana zuciyarka na ciya ƙarya kake yi wannan zai yi aiki da hukumar ce ta sa kuma kada ki manta akwai miliyoyin mutane a Amerika da ba su ra'ayin wannan abin an fi karfin su ne ana amfani da doka ne da hukunci ana danne su to yanzu kuma doka da hukunci sun ba su yanci hmm. saboda ka za su samu dama su ma su fito su faɗi albarkacin bakin su hmm. su nuna illa wannan matsalar domin illolin fa suna da yawa kamar yadda doktor ya eh, bayani ba yana ma shafar tattalin arzikinsu saboda population demography na population din ma ya raguwa yake babu haihuwa al'umma raguwa suke hmm. to banda wannan illoli na lafiya kuma ya sa wato tattalin arzikinsu yana shafa saboda eh, wajen sha'anin tattalin arziki karanta wato factors of production labo yana ciki labo shine al'umma mutane to al'umma za su ba da gudunmuwa ga tattalin arziki ne idan suna da cikakken lafiya to mafiyan waɗannan ɗin ba su cikakken lafiyar da za su zo su ba da gudunmuwa ga tattalin arziki su yi aiki sannan al'ummar da za su zo su ba da gudunmuwa su yi aiki raguwa suke dalilin da ya sake nan zaki ga kasashe yanzu misali kamar kanada. mutane suke nema daga duk duniya har visa ake baka firi ka je Canada ka yi aiki saboda su ba su da al'ummar saboda wannan manufan ba karamin wai ceto Amerika ne ba wai za suna yi ne wai don tausayin wani a'a mm. wato martaba da mutuncin Amerika ne yake son ceto shine ya ɗauki wannan da cewa fa al'umma biyu suka sani mm. to amma na uku mun san inda aka nufi mm. to waɗannan matsalolin ne yake sanya magani cikin hanyoyin da zai ɗauka na ceto Amerika na tattalin arzikinta ta kare mutuncinta da sauransu. Dr. Mustapha kasancewa mu 'yan kwaikwayo ne musamman matasan mu suna son kwaikwayi da manya-manyan fitattun a 'yan wasa mm. na kasashen waje musamman na Amurka ba 'yan wasan kwallo ne ko 'yan wasan drama ne. Mm. kuma yawancin zaka ga akwai wanda suke kamar suna tallata irin wani abubuwan ne shi wannan dokan kana ganin kamar na faɗi na tambaye ka tun farko yana zai tasiri a afirka to zai iya yin tasirin rage karfin janyo ra'ayin matasa shiga cikin irin wa'annan harkar da kuma canza halitta da sauransu? Na, wannan gaskiya da gaske zai yi, saboda yadda na gaya miki su kansu America experimentation ne da freedom wato mana gwada freedom. Cewa shi freedom din cewa shi 'yanci dinnan ina ne zai iya yaɗa shi. Ka ga da farko sai su fara da cewa misali da cewa ɗan adam yana da 'yanci ya je ya zaɓi, ya zaɓi shugaban da yake so. Mm. Wani irin shugaba za ka zaɓa? daga baya suna gano su kansu a yanzu suna gano matsala aka zo aka ce to akwai wata yanci mace ba ta zaɓe ko ba ta yi ita ma yanzu an gwada an gani daga baya sai suka nausa shi suka ce shi a littafa na ɗan adam ma na jinsin takan ka za ka iya zaɓen wanda kake so mm. ko ka canja wanda yanzu sun yi experiment ne wurin shekara hamsin da yan kai daga lokacin da suka fara shi kan yanzu sun gano illansa yanzu kin ga sun yi da bas da wannan su Amerika mutane ba sa ya kamata wani lokaci su fahimce su. Kasan nan tana amfani da ilimi komai a tsare yake. Kuma abin da zai nuna miki ilimi ya yi amfani a nan. Kin ga shugaban kasan Trump daga zuwan shi ofis me yasa ya ɗau wannan a matsayin ajanda na farko. Hmm. Kin ga ya lissafa ɓangarorinta ya samu tinta ɗinsa kafin ya zo ina ne matsalar mu take sai suka gano wannan saƙo ɗan ƙaramin da muke sayar da mu duniya. Hmm. Mu ma fa namu a yi mu yanzu a al'umma ta Amerika tana da matsala to mu dakatar da ita daga gida to in ya dakatar da ita daga gida eh. yanzu mm. kin ga yan waje ya kamata mu dau hannu yan kwaikwayo su kuma yan kwaikwayo yanzu za su samu matsala saboda financial industrial complex da ke haɗe da wannan abun. Wato dan tallafin da ake su. Ake samu. Ah. Amma yana da na gaya miki ta hanyar samu ne. na support da waɗannan da suke zuwa mm. kin ga dole ma maganan zai zai sauki zai sauki yawa su ma kuma za su fahimci abin shirme ne mu dawo mu fahimci cewa jinsin nan biyu ita ce gaskiya duk wani abin da ke kan shi kawai shirme ne da ake da hargizo da wani siyasa wanda yana da illa kuma ga illolin nan suna bayyanuwa har daga wurin da abin ya bullo. To da ƙarshe hajja na kike hangowa za a je da idan dokar nan ta yi tasiri a al'umman duniya. lallai wannan doka za ta yi tasiri idan muka duba yadda kowa kwaikwayon amerika yake da abubuwansu to kuma kasashe masu tasowa idan dai har doka nan ta yi aiki a amerika to ba inda ko za a ce wannan aiki doka ba za ta yi ba kamar yadda su masana suka ce kuɗi da waye duk daga wurin su yake zuwa to idan aka ce dokan ta yi su sun ɗauka sun daina wannan abin to kowane ƙasa ma musamman masu tasowa za su ɗauki wannan doka kuma insha Allah za a samu ragi da sassauci a cikin wannan al'amari. To madalla A masana'antar Kannywood kuwa a makon da ya wuce sun gabatar da bikin bada lambar yabo ga ƙwarazan 'yan wasa wato na Pandora Award. Inda a wannan shekara ta 2025 Fatima Hussaini wato Maryam labari na ta lashe kyautar gwarzuwar jaruma sai dadi hikima ya zama gwarzon jarumi Aminu Saira shi ne ya karɓi kambun fitaccen mai bada umarni sai Abubakar bashi mai shaida ya zama gwarzon furodusa yayin da fitacciyar marubuciyar na. Fuziyadi Suleiman ta kwashi lambar yaban gwarzuwar marubuciyar fim ta wannan shekarar an karrama mutane da dama a wurin taron. Madalla, a gaida binta da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku, za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. To yanzu masu raro barin haɗa ku da Aisha Muhammad Faruk don kwasar girki a cikin madafarmu. A yau za mu dafa shinkafa kamuniya. Shinkafa kamuniya dai shinkafa ne na mutanen Sudan. so za ki yi amfani da shinkafa na gida za ki amfani da basmatic rice yanzu mu namu za mu yi amfani da shinkafa na gida ne to abin da muke bukata shine muna bukatan shinkafa shinkafa ta gida muna bukatan kayan ciki ko na rago ko na sa duk wanda dai kake da shi sannan muna bukatan albasa albasa mai dan yawa sannan muna bukatan kayan ɗanɗano kayan kanshi irin su kori thyme black pepper sannan kuma muna buƙatar man gyaɗa muna buƙatar butter muna buƙatar tafarnuwa muna buƙatar karas muna buƙatar tarugu tattasai to yanzu bayan muna da waɗannan abubuwan sai mu aje su a gefe yanzu abin da za a fara yi shine sake wanke shinkafanki bayan kin wanke shinkafanki ya fita sosai sai ki samu abin tsane shinkafa sai ki tsane shi ki zuba shi a ciki ki aje shi a gefe ba wai zaki dafa shinkafa ba a'a kawai dai ki wanke shi ne ki aje shi a gefe yan sai mu koma kan kayan ciki kayan cikin mu kin wanke shi bayan mun kin wanke shi da kyau ya fita sai ki dauko ki zuba shi a cikin tukunya sai ki zuba mishi kayan kanshi kaman kori tafarnuwa citta sai ki dan sa mishi kayan sinadarin ɗanɗano dan kaɗan ba da yawa ba sai ki ɗora shi akan wuta yana yi a hankali sai mu koma kan shinkafan mu ki ƙara ɗauko wani tukunya daban bayan ki ɗauko tukunya daban za ki zuba mishi bota watan ba wai mai yawa ba dan daidai daidai sai ki zuba tafarnuwanki wanda kika ɗan yi ko kika ɗan jajjaga shi ne ko kika yi gratin kowanne dai duk zai yi sai ki zuba tafarnuwanki sannan ki zuba black pepper sannan ki dan sa kori kaɗan ba da yawa ba sai ki sa time bayan kin zuba wa'annan sai ki ɗauko shinkafan ki ɗan sassoya su sai ki ɗauko shinkafan nan sai ki zuba shi a ciki dama ruwan shi zaki ga babu ruwa a jikin shi ya riga da ya tsani sai ki zuba shi a ciki ki ta juya shi ki ta juya shi dai akalla kamar dai yan mintuna kaɗan wanda in kika ga komai ya riga da ya shiga cikin shi ya haɗe yauwa daga nan kina cikin wannan ma za ki dinga duba kayan cikin nan karke manta yana nan a gefe in kika ga ya danyi sai ki sauke shi sai ki kwashe shi ki zuba shi a gefe ruwan nan za ki iya raba shi ruwan kayan ciki za ki iya raba shi biyu za ki iya kuma za ki amfani da shi gaba daya dabba babu laifi to sai ki ɗiba ki zuba shi a cikin shinkafan nan kin san wannan ruwan da kika zuba cikin shinkafan ba zai dafa miki wannan shinkafan ba amma duk da haka sai ki ɗan ƙara da wani ruwa kin san dama ana so ko yaya ne mutum in zai girki yana ɗan da ruwan ɗumin shi a gefe tafasasshen ruwa kenan ko to sai ki dan ɗibe shi sai ki zuba sai ki dan kawo kayan ɗanɗanon ki daidai kin dai san yadda ke girki yadda zai yi sai ki zuba bayan kin zuba kin juya komai kin gayi sai ki rufe sai ki koma ki ɗauko wani sabon abin soya sai ki zuba man gyaɗa bayan kin zuba man gyaɗa sai ki ɗan soya kayan cikin nan sama sama kai ya soji sosai a soyuwa ɗan dai sama sama zaki mishi sai ki kwashe sai ki rage man gyaɗan bayan ki rage man gyaɗa sai ki zuba albasan ki mai yawa sosai shi yasa tun farko a tun farko in ba manta ba mun ce muna buƙatar albasa mai ɗan yawa to sai a zuba albasa mai yawa bayan an zuba albasa mai yawa ya ɗan soyu sannan za a zuba yana cikin soyuwa za ki sa kwari za ki sa time za ki sa tafarnuwa za ki sa citta shi ma ki dan jujjuya shi bayan kin dan jujjuya sai ki ɗauko naman nan da kika dan soya shi sama sama sai ki zuba kina juya shi kina juya shi kin dan ga ya dan abin nan din shi ya dan shiga jikin shi sai ki ɗauko daman kina da jajjagaggen eh, kayan miya tarugu kenan da tattasai ba a sa mishi tumatir sai ki zuba a kai kina juya kina juya kina juyawa saboda ya samu komai ya shiga cikin shi bayan komai ya shiga cikin shi wannan ruwan naman nan da kika dan rage sai ki ɗauko shi sai ki zuba bayan kin zuba sai ki zaki daga nan ne zaki gane um, zaki zuba mishi zaki sa kayan ɗanɗano bayan kin sa kayan sinadarin ɗanɗanon ki daga nan sai ki ɗan sa shi ɗan daidai daidai ba da yawa ba saboda ruwan nama na kisan ruwan nama akwai ɗaukan ɗanɗano sosai sai ki sa mishi ɗan daidai sai ki rufe bayan ki rufe kina yi kina duba shinkafan nan daga nan daman karki manta muna da eh, lawashi da kuma karas to sai ki yanka shi bayan kin yanka shi sai ki wanke shi kin wanke shi babu ruwa a cikin shi sosai ya tsane sai ki bude shinkafan ta kusa da ruwa sai ki zuba lawashin nan da karas nan sai ki jujjuya shi a hankali za ki juya shi saboda ba a san shinkafan ta caɓe sai ki jujjuya shi bayan kin juya shi sai ki rage wuta sai ki rufe bayan ki rufe kina yi kina duba wannan naman shi ma yana yana kama kanshi shi ma za ki rage mashi wuta ba a san wuta sosai to bayan kin gama wannan to uwar gida daga nan ke da kanki ma za ki dinga jin kanshi ya cika miki ko ina har makuta ma za a dinga jin wannan kanshin sai ki duba sai ki ko ki ɗanɗana ki ji ki ɗan buɗe shi kaɗan ki ji ya yi ko bai yi ba a ida ma tun kafin ma abin nan za ki gane shi wannan shinkafan saboda wannan bontar za ki ga har wani kyalli take yi ita da kanta ba wai kin sa mata man gida ita wannan botan ne kawai take sa take wannan kyalli daga nan in kika ɗanɗana ke da kanki zaki ba mu labari. Tarin zan tsakaita sai wani mako, ai hutun karshen mako lafiya Allah ya ba mu alheri fatan shirin ya kayatar kuma da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na yau yanzu a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiyauna wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin daga nan birnin washington dc ni aisha ma'azu nake muku sallama.